da dattawa sun fara zaman su a daidai ɗan mintoci kaɗan bayan karfe goma. To, majalisar. wannan daidai lokacin shi kuma kakakin majalisar wakilai Aminu Waziri Tambuwal ya taho da motarsa zai zo cikin majalisa shi ma saboda ya nashi zaman a yau. e ita majalisar wakilai yau ake sa ran dama ta dawo bakin aiki dama dawo wata bakin aiki sai ranar uku ga wata amma saboda wannan dokar eh, tsawaita dokar ta ɓaci ya sa majalisar ta dawo bakin aiki yau. eh shi ne abin da ya sa ta da bakin aiki yau amma kuma yau gaba ɗayansu gaba ɗaya gaskiya a takaice dai ba a yi aiki yadda ya kamata a yi ba. Domin jami'an tsaro 'yan sanda suka hana kakakin majalisar wakilai Aminu Waziri Tambol shiga cikin harabar majalisa a motarsa. To, amma ya samu ya shiga? Daga baya ya taka kafa. To. Ya samu ya je dai suka ɗanyi tattauna da 'yan sandan suka ce shi ne wa. ya faɗi kanshi yake shi ne aminu waziri tambuwal kakakin majalisar wakilan najeriya sannan sai da suka yi wasu 'yan maganganu na 'yan dakikoki haka sannan aka bar shi ya shiga taka a kafa daga kofar majalisa ta biyu har zuwa majalisa cikin majalisa. Akwai rahotannin cewa an hana shi shiga ha ma wai jami'an tsaro sun yi amfani da barkonon tsohuwa sun jefa masa barkonon tsohuwa da shi da gwamna Amechi gaskiya ne haka? Eh gaskiya ne wannan ya zo zan shiga majalisar eh, zauren majalisar aka eh, jami'an tsaro da ma yawanci bisa ga binciken da ne abinda na samu labari ne wasu ma nan suka kwana musamman ma 'yan farin kaya wato 'yan sandan ciki kenan na gida su ne suka cika bakin majalisa zauren majalisa suka yi da fifi a wurin sai kuma 'yan sanda masu uniform din 'yan sanda su ma suka zo suka haɗa kai da waɗannan 'yan sandan cikin gida din suka hana shi shugaban majalisar wakilai shiga cikin zauren majalisar. A wannan lokaci. Madina shi kadai shi kadai aka auna hana shiga majalisar ko duka wakilai. A da shi da waɗanda kuma suka zo tare da shi suka cin mai ba? Ai ta san yawancin lokuta an suka tashi shiga ai ba gaba ɗaya suke shiga lokaci ɗaya ba. Ah, nan. Sukan zo ne ɗaya da ɗaya. Eh, abin nufi waɗanda suka zo ɗaya da ɗaya ɗin ana barin su shiga sai da shi kakakin majalisa ya taho zai shiga da shi da tawagarsa aka hana su ko kuma dai baki ɗaya matakan tsaro ne suka tsananta yau haka. A'a, matakan tsaro yau ma tun da nake majalisa ban taɓa gani irin ta yau ba. Shi ne dai da tawagarsa aka hana su shiga. Ah. Saboda haka da 'yan majalisun suka samu labari a zauren majalisa cewa ga kakaki ya zo zai shiga aka hana shi shiga su kuma sai suka ɗunguma suka fito. To. Saboda haka rigima sai ta yawa a bakin kofar shiga zauren majalisar. Wuri ya cakuɗe ya zama kamar ba a ma cewa kasuwa ma ya zama kamar tasha. Saboda haka da ake ta wannan kokuwan kokarin shiga a wani kar ka shiga wani kar ka shiga waye din shine sai suka saki barkonon tsohuwa a nan cikin lobby hanyar da ake bi a shiga zauren majalisar wakilan To. Wuri gaba ya ruɗe ya taure. Daga bisani dai an samu ya shiga kakakin majalisa ya shiga majalisa. Daga bisani daga baya samu ya shiga. To me ya faru? Da ya zauna sun yi zama dai amma ba a baina jama'a ba gaba ɗaya mu 'yan jaridu ma ba a bamu mun shiga wurin ba gaba ɗaya. To. Sai suka zaman sirri na su kaɗai. Mm. Har zuwa kamar awa biyu da 'yan kai. To. to bayan da suka fito shi ne fa kawai kuma majalisa sai ta rufe yanzu ma ba za su dawo aiki ba sai ran goma ga watan disamba majalisar wakilai kenan to majalisar dattawa kuma ran talata ashirin da biyar za su koma aiki to amma su ma sun zo bakin aiki yau bayan kwanaki biyu da suka suka kasa cimma daidaituwa dangane da ita dokar ta ɓace da ake kokarin a tsawaita ayyukanta eh sun zo amma kuma maganan sa barkonan tsohon nan duk ya tayar kowa da hankali domin ba inda barkonan tsohon bai shiga ba har cikin zauren majalisar dattawan hankalinsu duk a tashe ke kowa ya fito saboda haka shugaban majalisar dattawa yake to ya ɗaga zama zuwa talata don ashirin da biyar ga wata kuma sun ce dole su fetur janar na 'yan sanda suleiman abba ya bayyana a gaban su a ran talatar nan za su yi mai tambayoyi. To. Takaice dai, maganar tsawaita dokar ta ɓaci dai ta sake samun koma baya. To. Domin a halin da ake ciki yanzu majalisar wakilai ba za su zauna ba sai talata. A. Majalisar da ta ba za su zauna ba sai talata. Ta wakilai kuma ba za su koma zama ba sai ran goma ga watan Disamba. To, me yasa suka tsawaita lokacin tun da da ranar uku ga wata za su dawo? to da a da kenan ran uku ga wata aka so su dawo gaba ɗaya inda sun yi hutun ba su yanke ba to to yankewan yau din nan kuma halin da aka shiga na tashin hankali da kuma a karo na farko a shigo har harabar majalisa har zuwa bakin kofin zauren majalisa a sa barkonan tsohuwa da jami'an tsaro abin da ba a taɓa yi ba dole ne sai ya samu ya ja ra'ayoyin 'yan uwansa na majalisar wakilan ya kwantar da hankalin mutane sannan kuma a shirya a dawo bakin aiki shi sa aka ƙara tsawaita lokacin To, um, me sauran jama'a da suka halarci wannan zama suke cewa dangane da wannan al'amari akwai waɗanda suka zo jama'a cikin gari da su 'yan siyasa da sauransu? Wani jama'an cikin gari, mu kanmu 'yan jaridu ma da ƙyar motocinmu ma ba mu shiga da su ba, a ƙafa muka taka mu ma muka zo, ba wanda aka yadda ya shiga da motarsa zuwa harabar majalisar eh, majalisar eh, eh, ƙasa a yau a yau dai a wannan lokaci wanda ya shiga da motarsa saboda haka ba wani ɗan kallo ma da ya zo sai dai ko ma'aikatan majalisa da suka riga 'yan majalisun zuwa irin masu zuwa aiki karfe bakwai zuwa takwas na safe to akwai za a ce sun samu shiga mm. akwai faruwan wannan abu ok akwai wasu hotuna da aka aiko mana da ya nuna alama kamar mutanen gari sun samu shiga wurin ko ba haka ba ne mutanen gari kuwa hmm? ba mutanen gari ba ne. To, ‘yan majalisa ne watakila? ‘Yan majalisa ne wasu ma ai shinge suka hau suka shiga majalisan. To. ‘Yan majalisan ƙofofin da ke rufe shingen ƙofofin suka hau. Duka ‘yan majalisu ne wa ke tawon shinge suke sauka cikin harabar majalisa. Amma ba wani ɗan gari da ya shiga majalisa ba a ma yadda ka shiga sai an ganka da da katin shaida na cewa eh kai ma'aikacin majalisa ne ko kuma a'a kai wani ne dan jarida mai daukar rahoto kuma kana da katin shaida kafin ka shiga saboda haka ba wani dan gari da ya shiga wurin ko kallo sai sun gani ko a talabijin ko sun samu labari a yanar gizo ko a wayoyinsu na salula amma duk wanda ka gani har ya tsallaka shinge to dan majalisa ne ya tsallaka shinge saboda ya shiga harabar majalisa hajiya madina me yan majalisa suka ce miki da suka fito kin samu kin magana da wasu daga cikinsu? su eh na yi magana da wasu na yi magana da Beatles kaze na jihar plateau na yi magana da eh, garba to me suka ce su majalisar dattijai suke ko kuma majalisar wakilai majalisar wakilai inda ma abin ya fi kamari a yau din to me suka ce miki gaskiya sun nuna takaicinsu da faruwar irin wannan domin tun da ma dai aka dawo mulkin demokradiyya a najeriya ma dai ba a taɓa irin wannan ba sai wannan karan to me suka an zo eh. an zo harabar majalisa mm. jami'an tsaro sun je su hana yan majalisa zaɓaɓɓu yin aikin su yadda ya kamata me me suka ce za su yi kan haka a to sun ko ce za su ɗau mataki domin a yanzu haka magana da nake da kai sun gayyaci su feto janar na 'yan sandan najeriya suleiman abba ya gurfana gaban majalisa a ran talatin nan majalisar dattawa kenan shugaban majalisar dattawa ya ce sun gayyace shi ya gurfana gabansu a ran talata da zai bayanin wannan abin da ya faru a yau da aka yi ne jami'an tsaro suka shigo har harabin majalisa ba don wai tsaronsu ba a'a domin a hana ayyukansu da ya kamata su yi. Madina kina ji akwai wani abin da zai faru tun da gashi an janye jami'an tsaro da ke baiwa shi kakakin majalisa kariya kuma aka zauna lafiya ba kuma ba abin da ya faru su yan majalisa ba abin da suka suka iya yi akai kuma ba ke ganin cewa wannan din ma haka za ta sha ba wani abu. to kaga janye jami'an tsaro daban yake malam sahabu a janye jami'an tsaro daga jikin wakilin zaɓaɓɓun wakilin mutane da aka zaɓa a majalisar ƙasa wani abu ne daban amma a ce jami'an tsaro su shigo cikin harabar majalisa domin su hana wani shiga majalisa yin aikinsa har dai su kai ga sabar konan tsohuwa a wannan haraba kofar majalisa ba a taɓa yi ba sai wannan karin saboda haka ya zama sabon abu a gare su su kansu sun jikata idan na aiko maka da rahoto zaka ji yadda wasu ke kuka cewa barkonon tsohuwa shige musu cikin idanu wasu kuka suke wasu ihu suke wasu cewa suke wannan abun kunya ne za ka ji rahoton yadda yake to Madina Dauda mun gode kwarai da gaske ba waiwaye ki an jima inda wani ƙarin bayani. Insha Allah da ƙarin bayani da zan yi rahoto da muryoyinsu gaba ɗaya. To madalla sai an jima mun gode. Madalla. Madalla sannu.